Hanyar Gendala, Gendala ba shiga birni ba. Allahu akubar ina kabari na badobi Allahu akubar ina shugaban 'yan ƙofe mai aro kayan wansa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 shirin da kan nazarci al'amuran da ka zamo tarnaƙi ga ci gaban demokaradiyyar ƙasar nan tare da ɗaukar martani daga gidajen imanin siyasa dogaro da sashi na 39 na kundin mulkin ƙasa hukuncin kotun koli dai a wannan rana shine batu mafi ɗaukar hankali musamman a nan kano ko da yake gabanin shari'ar kano sai da kotun ta tabbatar da nasara ga gwamnan jihar Legas lagos babajide sanwa olu da kuma na jihar bauchi bala muhammad sai kuma na jihar zamfara gwamna dauda lawal dare wanda dukkanin su kotun ta tabbatar musu da nasara a matsayin halastattun zababbun gwamnoni a waɗannan jihohi a nan kano ma dai yanzu haka ƙarshen tika tika tik dangane da batun sai hancin zaben kujerar gwamna da a wannan rana kotun kolin ta tabbatar da nasara ga injiniya abba kabiru yusuf a matsayin halastaccen gwamna yayin yanke hukuncin da kotun mai alkalai guda biyar karkashin jagorancin john okoro ta warware hukuncin kotun kararrakin zaɓe da na ɗaukaka ƙara inda ta dawo da ƙuri'u 165,616 na jam'iyyar nnpp kazalika kotun ta ce batun zama ɗan jam'iyya kuwa wannan hurumi ne na tsakar gidan jam'iyya a don haka iya binciken da ta gudanar a sashi na 177 a cikin baka na kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma sashi na 134 ɗaya cikin baka bata hango wata kwakwarar hujja da ta nuna injiniya abba kabiru yusuf ba ɗan jam'iyyar nnpp ba ne wannan hukunci dai ya yi wa magoya bayan jam'iyyar da dama daɗi wanda farkon fari za mu fara da kalaman kakakinta horrible musa nuhu yanka ba. godiya ta tabbata ga Allah dukkan yabo ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam al'umma jihar Kano ba abin da zamu ce muku sai godiya Allah ya saka muku da alkhairi yadda kuka tsaya tsayin daka ba dare ba rana na yi wa wannan gwamnati ta mu addu'a tun daga kotun farko tribunal aka tsaya aka yi ta addu'a aka je appeal court nan ma ba a gajiya ba to shi yasa nake gaya maka al'umma jihar Kano ba abin da zamu ce da su sai godiya duba da irin tsayawa da suka yi tsayin daka wajen yin addu'a haka kuma ina taya kotun ita kanta Supreme Court din murna saboda yin wannan hukunci ya dawo da martaba kotuna a Najeriya gaskiya gaskiya amma wannan hukunci da supreme court ta yi ta dawo da martaba alƙalan muna taya su murna su kansu wasu suna ganin kamar akwai kalubale a gaban ku yanzu la'akari irin ƙauna da kana suka nuna shi gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf wajen biya musu wannan ƙaunar akwai kalubale da yawa babu shakka haka ne ni kaina ina tausayin mai girma gwamna saboda irin yadda al'ummar Kano suke da hop a kansa da kuma irin yadda suka dora masa nauyi kaga magana shari'an nan da mutane suka dage a kanmu ba karamin abun dubawa bane saboda kamar muna gwamna fatan alkhairi da kuma fatan ya kalli mutanen jihar Kano domin dama shi mutum ne mai cika alkawari kuma dattijo mai faɗa kuma da cikawa. Honorable Musa Nuhu ‘yan kaba kenan kakakin jam'iyyar NNPP a ɓangaren wakilai ma dai an ji Honorable Abdulhakim Kamilu Ado wakilin ƙananan hukumomin wudil da garko na cewa za su yi ƙoƙari wajen taya gwamna ayyukan ci gaba a jihar Kano. lallai zan taya wato wannan nawa kuma jagora nama a wannan jiha samu wance iyaye nawa wato injiniya abba kabir yusuf gwamnan mu na jihar kano halittaccen gwamna kamar yadda kotun koli a yau ta zartar da wannan hukunci wanda dama kayanmu ne aka dawo mana da shi kuma nasarar mu ce Allah ta'ala ya karbo mana ita tare da mataimakinsa wato uba gare ni jagora kamar da amin abdulsalam da kuma daukacin jagorori na wannan jihar. samu na wannan jam'iyya samu na wannan tafiya samu kuma al'ummar jihar Kano baki daya mazansu da mata manya da ƙanana suna taya su murna akan wannan nasara da Allah ta'ala ya bamu wannan nasara ce da ba za mu mu ne muke wa kanmu ba Allah ta'ala shi ne mana domin mun ɗaukaki al'amarinmu baki ɗayansa mun miƙa masa kuma lallai gwamnan mu ya cika jajirtaccen mutum ina tuna faɗin Allah da ya ce wa za da hu fastatan fil ilmi wal jism to shugaba jarumi shi ake bukata a shugabanci ba ya iya shugabanci da haka jarumtarsa ta bayyana a wannan takin da ake ciki ba duk mutum ne zai iya shiga wannan halin ya yi wannan juriyar kuma ya ci gaba da abubuwan da yake yi ya kuma tsaya tsayin daka karaya ba ta zo masa ba lallai sai jarumin namiji amma ba zai yiwu ka haɗa wanda ya tafi gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara cewa shine zai yi masa da kuma wanda ya riki wani mutum guda ɗaya yake ganin cewa ina zai masa komai akan wannan wannan ba zai taba haduwa ba a ma'auni na hankali a ma'auni na addini wannan ba zai taba yiwa ba shi yasa Allah ta'ala ya nuna hukuncin sa domin da ya rike shi baya taba kafiya ba wai ga honorable Kamilu Ado ba wakilin kananan hukumomin Wudil da Garko shi ma dai SSA Balaraba Ozil Bunkure cewa yake wannan hukunci kadai ya ishi mabiya jam'iyyar APC wa'azin siyasa mun gode wa Allah dama mun gaya muku wannan shine watan kayyata boka'i shine watan kayyata manya manya mutane ake musu kallon manya a ba manya bane suna ruɗa biyan su yau dan jam'iyyar APC me zai iya cewa da wannan abu da aka yi masa wata da watanni ana wahalar da shi Allah iko manya ku ce Allah bai isa yi wannan iko ba to yau ga Allah yana ku shine Allah sa dan haka na gode Allah ai musamman tun da na ga mai girma Kabiru Alasan a gaban alkali ya kalli alkali alkali ya kalle shi na ga an yi kallon kallo na san wallahi da ganin kura za ta akuya na ce na san yau za a yi aikin zarumta lalle za ku tabbatar zarumin Kabiru Alasan zarumi ne da tun da ga ya dauko wannan jarhulan nan ya kifa ta na san yau zai yi kokari iya iyawansa sa iga ya sa mutanen jihar Kano a cikin farin ciki to alhamdulillah muna gode mai girma kai bi alasan inna in tsaya tsayin daka akan kwato haƙƙin jama'ar mutanen zahar Kano gaba daya da haka muna gode manya manya mutanen da suka tsaya da addu'o'i da talakawa da waɗanda duk Allah bai ba su damar sun zo garin nan kamar inda muka zo ba muna muku godiya mu ma ga munan zamu baro Abuja zamu zo Bunkure zamu sa ƙwariyar walima ta gaske kuma zamu gode wa Allah kuma zamu ƙara faɗa yan APC su hakura su rabu da waɗannan mutanen ba masoyan su bane da haka ku zo ku bi hanya ku bi turba gaskiya ku bi turba ta masu mutunci ta masu daraja da wannan nake faɗa mutanen ranar muku jibiya da yau za ku ƙara sanin zarumin ku zarumin ku ne san da ga gaban kotu yan jaridu da masu ɗauke hotuna suke ta fama haska shi kai da ganin jarhular da zarumi isa yau ka san jarhular in na ka sata ba za ta koma ba sai ta koma da jarzan mutanen Kano Balaraba Ozilbin Kore kenan hadimi na musamman ga gwamna injiniya Abba Kabiru Yusuf kan harkokin majalisa sai dai kuma a wurin mabiya jam'iyyar hamayya ta APC irin su Honorable Sani Lawan Jingau sun shigo da faɗin sun karɓi kaddara tun da dai sun samu tarbiyya daga tsakar gidan jam'iyyar APC. Allah mun gode ma Allah ka yi mana abin da yake shine daidai Allah mun karba Allah ka sakanta zama alkhairi a gare mu mu 'yan ƙasa ne masu kishin ƙasa masu kuma ƙaunar ƙasa da zaman lafiya mu ba 'yan tarangahuma ba ne tarbiyyar mu ta kwantar da hankali ce ta almajici ce mu ba masu yin tunzirin kalamai ba ne shi yasa ba taɓa jin madugun mu ya ci a yi rukukukuku ko ai ko kar ai ba bai ci a ɗauki muciya a saba taɓare ba ba ma wannan zancen mu duk abin da ya faru sai mu dangane danganta shi da Allah don haka jam'iyyar APC muna cikin ta shiga sojan fataskare babu inna za mu je ba mu yadda da tsarin MPP ba ba mu yadda da tsarin kwankwasa ba ba mu yadda da tsarin kwankwasiya ba ba mu yadda da tsarin abba ba mun yadda da tarbiyyar Nasiru Isu Gawuna mun yadda da tsarinsa mun yadda da amanarsa mun yadda da ingancinsa mun yadda da iliminsa mun yadda da hankalinsa mun yadda da tarbiyyarsa mun yadda da nasabarsa mun yadda da amincinsa mun yadda da amanarsa mun yadda da dukkanin tsarinsa kalaman na sani lawan jingau ya zo daidai da gabar da rabiu sarkin yaƙi ba'awa daga yankin karamar hukumar kiru ke cewa ya zama wajibi su yi godiya ga jagororin jam'iyyar NNPP yankin. Na zo in yaba Abu Kabir Yusuf a nasarar da ya samu akan kotun koli da kuma shugabanninmu na jam'iyyar NPP gaba na jihar Kano da jagoranmu na Kiru Local Government wato Usman Bello Shaus da tiritirin da ike da mu da goyon baya da muke bashi. Amma baka jin cewa ita kanta gwamnati ana ganin akwai wasu nauyi da ake ganin al'ummar jihar Kano yanzu haka yara ta yi a wuyan abba kamar kalubale ne babba. Eh haka ne kalubale ne babba to amma ga ayyukan da ya dauko na alkhairi da jihar Kano an Allah ya sa da muna kyauta zaton wannan abin insha Allah za a sauke nauyi muna ganin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu duk da korafa korafa da wasu daga cikin al'ummar Kano ke insha Allah kwalliya za ta biya kuɗin sabulu sannan kuma ina kiran dan Allah yan mujassa mu na da bebeji wa ma'ana Abdulmanin Jibrin Kufa da Kawu Sabila da Allah su taimaka mana kan wata gada ta kamanda a taimaka mana hanya ce da ta haɗe da kiri local government da logo local government domin hanya na ana fito da abubuwa ɗimbinsa irin su kayan rafiya harkar irin dankali haka tumatir da albasa da shauransu dai da abubuwan kayan rani Rabiu sarkin yaƙi kenan daga mazaɓar ba'awa a yankin ƙaramar hukumar Kiru. haka abin yake a wurin masoya gwamnatin kano irin su honorable mustapha muhammad tinubu da ya shigo da godiya ga al'ummar kano muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala yau wannan rana ta juma'a mai albarka wanda yau duk wani masoyin abba kabir yusuf yau yana cikin farin ciki da annishuwa ba ma a jihar kano ba a faɗin duniya ma ga baki ɗaya muna wa allah godiya masoyanmu na gida da waje muna godiya muna godiya wannan abubuwa da aka yi na ibadu muna godiya ga allah allah ya karba addu'a addu'o'inmu Allah ya riko ga hannuwan Abba Kabir Yusuf Allah ya ba Kano zaman lafiya da ɗaukaka da ɗimbin arziki mai albarka mai yalwa. A shi um, mai girma Abba Kabir Yusuf tun da sanda ya ci zaɓe ya ce su to a goya baya a taimaki jihar Kano a taimaki al'ummar jihar Kano burinsa a haka yake mu ma masoyan Abba burin mu haka yake ba magana wani adawa ta siyasa ba wani abu muna so al'ummar Kano da ɗan mai karas da ɗan mai yalo ya dangwala wannan gwamnati ta al'ummar jihar Kano. Wai ana zargin ita wannan nasarar ana alakanta ta da cewar da yu yiwuwar komar ku jam'iyyar apc a nan gaba kaɗan me gaskiyar wannan wannan kuma duk magana ce ta yan yarfe da zantuka wanda ka rabu da wayannan mu dai burin mu abinda muka ɗauka al'ummar jihar kano alkawari mu cika musu allah ya riko da hannuwan abba kabir yusuf jabbal kalam kalaman na mustapha muhammad tinubu ya yi daidai da na abdul jalil dan mama kwamanda wanda ya shigo da godiya ga allah bisa samun nasara a kotun koli dara mu harbau ya harbe su tunda magana ake yi ta abba ne a Kano mun gaya musu gawuna ba zai zo ba ba zai zo ba ba zai zo ba sun ki yadda wa'annan mutane masu baki da kunu sai ku haɗa kayan ku abba ne Allah ya tabbatar a Kano kuma shine gwamnan Kano ko ku bi ko kuma kowa ya canja gari ina so kuma an ƙara mika godiya ta ga subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan rana ta farin ciki Allah mun gode ma Allah mun gode ma Allah mun gode ma da wannan nasara da ka bamu akan wa'annan mutane da ba sa kauna ci gaban Kano amma ina batun batun aikace-aikace musamman a batun kananan hukumomi da wasu daga ciki aka ji suka fara ƙorafi. Yo in sai fa ka daina kirga aikace-aikace in dai a lamarin abba ne sai ka daina kirga aikace-aikace yo na korafi suke local government din waye mun zo mun yi tankade da rereya da zazzaga a ciki ai dole akwai wa'anda sai mun zazzage din ai gyara komai za a yi an riga an sauka daga kan layi yanzu abba ya zo zai dora ta kan layi saboda haka duk inda yake ba daidai ba mu gyara shi muka zo yi mu manufanmu a ceci al'ummar jihar Kano Kano ta samu ci gaba yanda kowace jiha take samu a demokaradiyya shine ma'anan manufan mu maganar local government ma duka aje ta ai gaba ɗaya zazzage komai za a yi dama bukatar mu mu ga yau kuma mun gani tunda mun gaya musu Allah baya sabon aiki Abdul Jalil dan mama komanda kenan wanda matashi Bello Naira sharaɗa ke jaddada kalmar karɓar kaddara a batun wannan hukunci. Mun roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ci ya ba mu sha kuma za mu ci gaba da rayuwa muna cikin dogomar sutura. Mun roƙi Allah Allah ya ba wa Nasiru Gawuna nasara Allah ya ce ba yanzu ba Allah mun gode ma Allah mun gode ma muna ta Abba Kabir Yusuf murna bisa wannan nasara da ya samu a kotu ba mu haka muka so ba amma tunda Allah ya bashi muna ta shi murna kuma muna gode wa masoyanmu da 'yan uwanmu wanda suka jajirce akan harkokin lamarin mu muna gode musu kwarai da gaske kuma za su ci gaba da ganin mu a cikin sha'anonin lamuransu yanzu lokacin siyasa ya wuce da yanzu an shiga harkar gwamnati waɗanda suke harkokin kasuwa da harkar ilimi da harkokin ci gaba na rayuwa kowa ya koma mu ma mun koma harkokin mu mun gode wa Allah subhanahu wataala da ya bamu da ranmu da lafiyar mu kuma har kullum muna faɗa da amma muna siyasa amma muna da sana'a yanzu Bello Naira idan akwai wani abu da zai iya kawo wato al'ummar Kano ci gaba a gwamnatin injiniya Bakabiru su za a ankarar da gwamnati cewar ga wani abu da zai kawo al'ummar Kano ci gaba kwarai da gaskiya duk wanda ya san bella nera shar'a kan wannan layin yake kuma akan wannan layin za mu daura kuma dama tarbiyar mu ce mu duk wanda ya san mu dama mutane ne mu masu tarbiya hakan haka muke abba kabir yusuf muna baka shawara da Allah rusau da kai a baya kuskure ne da Allah yanzu ka daina ka ci gaba da ayyuka na alkhairi da ka dauko su wanda da muka tunanin idan gauna ya zo dama zai daura bello ne ya rashe rada kenan na jam'iyyar APC to sai dai su raju HD Gwale cewa yake mafarkinsa ya tabbata na samun nasarar gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf a kotun koli mafarki na ya tabbata gaskiya wallahi duk abin da na faɗa a mafarki Allah yake nuna mu da zuwan tunubu da kuma shi abba gida gida tun kafin a zaɓe su Allah ya nuna mu kuma na faɗa a nan kwari inda nake gidan jallaba layin tsakiya na faɗa kuma Allah ya tabbatar to dama cikin mafarkai guda uku da nayi biyu sun tabbata da abba da shi da tunubu. to saura mafarki guda ɗaya a mafarkin da nayi na cikon na uku shine ne mafarki abba ya bani wani mukami a cikin rukunin gwamnatinsa ta silar wasu mutane guda uku akwai Bashir Sanata akwai Alhaji Janagoda sannan akwai akwai tanka ga ladanci kada fa a ce fa dama can wala Allah ba mafarkin bane ba kana tura sako ne kawai dan gwamna jiyo ka wala Allah ya san da kai ka fita da fita ka irin ta siyasa to wallahi wallahi Allah ɗaya kenan Allah shine shaida kuma mutanen da nake kasuwanci da su a kwari sun sani ina yaba wa mutanen Nijar mazauna Kano na nan gidan Jallaba sun nuna halakci ga abba gida gida sun nuna soyayya sannan kuma Hamu sa'adu dogon nama chairman na kwari MD to ina taya shi murna wannan shugabanci da Allah ya bashi ma kuma yanzu kwari ta gyara ta yi tsabtsan musamman zuwa Hamu sa'adu dogon nama Mawaiga Siraji HD Gwalaba ita ma dai SSA kyautar rodi dan agundi shigowa ta yi da godiya ga al'ummar Kano wajen gudanar da addu'o'i ga injiniya Abba Kabir Yusuf. Alhamdulillah alhamdulillah ina gode wa al'ummar jihar Kano tsofaffi da 'yan mata da matan aure da sawarawa da yara ƙanana da kuka taya mu da addu'a da azumin muka da kuka ɗauka jiya kuka kwana kuna kiyamar laini Allah ya tabbatar wa da mai gaskiya gaskiyarsa kuma Allah ya tabbatar muku da kujerar da kuka zaɓa su da mulki da ƙarfin ikon Allah sai da cikin su idan dai za su yi mulki amma ba dai su mulki ɗan al'umma jihar Kano ba ko mutumin jihar Kano kuma sannan ina gode wa 'yan fanshin jihar Kano tsofaffi da abba ya biya ku tuti da fanshin kuma ko kwana kuna sallah kuna azumin baka kuna kiyamar laini ba abin da zamu ce da al'umma jihar Kano ramadanan gwamna lu'ulu'un gwamna zinaran deputy sun ce ai muku godiya al'umma jihar Kano yau nasara Allah ya tabbatar da ita dama na gaya muku ku kwantar da hankalinku Allah ba baya sabon aiki kuma ku taya abu da addu'a Allah i bashi ikon sauke nauyin talakan jihar Kano. Hajiya kyautarori dan agundi nan. a jam'iyyar apc kuwa baban nan kira alkantara ne ya shigo da nasa sakon ga ahalin jam'iyyarsu ta apc inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allah ya ba mu ikon cin wannan jarrabawa da allah ya jarrabi 'yan jihar kano allah ya jarrabi 'yan kasuwar jihar kano allah ya jarrabi 'yan kishin jihar kano amma yanzu addu'ar da za masa abin da ya yi a kwana ukun da ya zo a baya allah isa kar ya ɗora a kan tunda dama muna zargin wannan kotu ita ce ta dakatar da shi to Allah isa ya ji nasihun da aka yi masa a kafafen yada labarai Allah ya sa ya canja a waɗannan abubuwan da aka yi na yanzu ni abun ma da ya ban mamaki kakkab yaran da suke celebration daga ɗan shekara bakwai sai ɗan shekara sha ni ban ga ɗan shekara talatin ba ko ɗan shekara arba'in saboda mutane masu hankali yawancin su kasuwa ne wannan rusau ɗin ba alkhairi bane ba amma za mu zuba ido mu ga kotu ce ta hana shi ko kuma a nasihar jama'a ya ji a gidan rediyo ya daina to yanzu za mu zuba ido mu gani abin da muke zargi haka ne yasa aka bawa abba ko kuma menene to in abin da muke zargi ne ya tabbata to billahi lazi la ilaha illa huwa ni dai ba zan zauna a jam'iyyar APC ba dan ba zan zauna a jam'iyya ɗaya da masu rusa kasuwanci ba da kalaman baban nan kira ne za mu ɗauki kalaman hadimin gwamnatin Kano babban Alhaji Sagagi wanda ya shigo da kalaman godiya jim kaɗan bayan yanke wancan hukunci muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala jama'a jihar Kano muna gode muku muna gode muku dama mun ce ubangiji baya bacci kuma ita gaskiya ɗaya take mun gaya muku duk wannan rantsuwar da suke yi da billahi lazi la ilaha illa huwa gawuna za a bawa da ku rabu da su ga mu muna Abuja ga mu mun fito daga kotu ga mu muna gidan gwamnati na jihar Kano na Abuja kuma za mu tafi gidan injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso al'ummar Abuja suna ta munna al'ummar Kaduna suna suna ta munna duk al'umma na jihar Kano da na ƙasar nan ga su da na arewa a Abuja suna ta taya Abba Kabir Yusuf munna ta Allah ya bashi da haka muna gode wa jama'a jihar Kano za a zo a ci gaba da aikin alheri za a zo a taimaki jihar Kano za a zo a ci gaba da hidima ga jihar Kano abin da aka fara wa jihar Kano dorawa za a yi ai ta ai ta su kuma masu rantsuwan nan su je su yi kafara ba a yi wa ubangiji izgilanci kun ce billahi azimu ku za a ba wa gawuna ne Allah ba a yi masa haka ubangiji ubangiji ya sake tabbatarwa da abba kabir yusuf za mu zo mu ci gaba da aikin alheri da yadda allah jama'a ku ci gaba da yi mana addu'a honorable babban alhaji sagagi kenan hadimi a gwamnatin kano shi ma dai sabiu dalhati mai igiya ya shigo da godiya bisa yadda ya ce wannan hukunci ya yi musu daɗi yau muna cikin farin ciki muna gode ma ubangiji domin gaskiya ta yi halin shi dama allah subhanahu wataala shi yanzu kuma ya sha'u ne shi ke azarta bawan shi da mulki da kuɗi da duk abin da iso da farin ciki wannan mutanen sanatan yawon najeriya sun so su zo su su bamu matsala a jihar Kano ko ma a Najeriya gaba daya sun so su hada fitina sai injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya nuna halin shi na dattako yake ta kira da al'umma a zauna lafiya to yau alhamdulillah ga wayannan alƙalai masu daraja masu mutunci da kima Allah ya kara musu ɗaukaka sun aiwatar da hukunci yadda ya kamata na abin da ya dace to ba abin da zamu ce wa Allah sai dai godiya muna ƙara mika mu ga jagororin karamar hukumar Kumbotso da ma na jihar Kano baki daya kamar shugaban kokas na karamar hukumar Kumbotso Ali Bala yana yin kokari Allah ya saka mishi da alheri Allah ya kara riko da hannayen shi Allah kuma ya bashi ikon soke nauyin da aka dora mishi shi ma mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf muna taya shi murna na wannan kujera tashi da ta dawo Allah ya taya shi riko Allah kuma ya saka mishi ni'ima da nutsuwa a cikin zuciyar shi yadda zai tafi da al'ummar jihar Kano yadda ya kamata dama kuma mai yin hakan ne ba ma sa ran cewa akwai wani abu da zai faru bayan haka shi kuma wancan mai fentin dama mun gaya mishi haramun ne ka zo ka karba kayan da ba naka ba a baya ka nuna tawakkali ashe tawakkalin na boye ne to yau fa ga inda zance ya kare ka je ka biya masu fenti kuɗin abin da kake shafa a gemu Musa Iliyasu Kwankwaso muna gaya ma muna sake ƙara gaya ma can ka sha ƙasa yau ma kuma yanzu me zaka zo ka ci al'ummar jihar Kano Sabiu Dalhati mai igiya na'ibawa kenan matashi a jam'iyyar NNPP. To amma Ibrahim Soja kantin kwari cewa yake wannan hukunci ba zai hana su haska wa gwamnatin Kano wata gaba ba da za ta ciyar da al'ummar jihar Kano gaba. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala yadda wannan al'amura suka kasance ba mu da ja da ikon Allah kuma muna godiya muna yaba wa kafatanin duk dan APC wanda ya bamu gudunmawa wajen tabbatar da wannan nasara Allah ya wannan hukuncin Muna ne masa godiya godiya da Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam shugaban jam'iyya gudunmawar da ya bayar godiya ga dan takarar mu na gwamna Dr. Nasiru Yusuf Gawuna kai ma kokarin da kai na ganin an kai gaci Allah ya saka maka duka shugabancin jam'iyya irin su Abdullahi Abbas Musa Ilyas Kwankwaso duka muna yaba muku irin su Murtala Silangara wajen tabbatar da nasarar tafiyar nan an yi kokari kowa muna tabbatar masa a ci gaba da yakin jam'iyya a zauna lafiya kuma wannan ba za ta hana miwa shi wanda ya samu nasara fatan alkhairi ba Allah ya taya mai girma gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf Allah ya taya maka riko Allah ya baka ikon sauke nauyin al'ummar jihar Kano kurakurai mai girma gwamna kada ka yadda da waɗanda za su ƙara angiza ka wajen rushe dukiyoyin al'umma mai girma gwamna ka tsaya kai wa kowa adalci yanzu ka zama na kowa Ibrahim Soja kantin kwari kenan dan maya a jam'iyyar APC kuma batun hukuncin kotun kolin ya sanya SA Hajiya A'in Jafaru Fage shigowa da ajiye ayar tambaya ga wasu jigajigan jam'iyyar apc ta faru ta kare anwa mai dami ɗaya sata Allahu akubar ina kabari na badobin Allahu akubar ina shugaban yan ofe mai aro kayan wansa mai goga wansa miya a hannun riga Allahu akubar ina garbo ba izaya to in Allah da zawarawa sun daina zuwa iben santa kasu baka tiri su kwai mil safiya rana dare sai sun kawo maka kuɗin biki kake samu ka samu abun masarufi Allahu akubar ina dan mugwar zo to yau ta faru ta kare an wa mai dami ɗaya sata duk wani yawon kulumbotan siyasa da yawon rada da mai gidanku ya iya gwamnan butulaye da kabinet din kwamitin butici da sanda da diddike mai girma injiniya rabi musa kwankwasa ya nuna min shine uban gidansa a siyasa ka yadda idan uban gidanka uban gidanka ne duk wata harba ta bati a siyasa da kuka da kin karban kaddara na ɗauka wannan mai farin gemu zaka karbi kaddara da ka karbe ta sai gwamnan butulaye ya maka rada a kunne suka ce akwai immunity akwai dala akwai jiniya to mu kuma sai muka riƙe Allah da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi sallama SA Hajiya A'in Jafarin fage kenan hadima ga gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf kuma da haka za mu leka kananan hukumomin Ungwagwa da Minjibir inda muka jiwo wakilin yankin a zauren majalisar ƙasa Honorable Sana da mu wakili wanda a yanzu haka yake ƙasar Indiya yana mai godiya ga al'ummar Kano musamman wajen gudanar da addu'o'i tare da albashir cewa za su haɗa kai shaida gwamnan Kano injiniya Abba Kabiru Yusuf wajen ganin al'ummar Kano sun rabauta da sharɓar Roman demokradiyya. Muna ƙara godewa Allah da wannan gagarumar nasara da ya bamu wannan kotu ta kotun Allah ya isa. Wannan ba karamin abu bane a jihar Kano ba karamin murna da farin ciki yau ake a jihar Kano ba. Na imanin yau jihar Kano ta zama kamar ranar sallah ba don komai ba dama can hukunce-hukunce da aka yi a baya wanda ya jawo al'ummar mutanen jihar Kano da yawan su ciwuka na paralysis wasu sun mutu wani abu bai yi daɗi ba a jihar Kano bai mana daɗi ba amma mun san Allah baya bacci kuma Allah baya tare da zalunci Ga shi yau alhamdulillah Allah ya tabbatar mana da wannan nasara wannan ba abin da zamu ce sai dai mu ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to honorable misali a matsayin ku na yan majalisar tarayya akwai wata gudunmawa da za ku bayar wajen ganin al'ummar jihar Kano sun samu ci gaban a zo a gani musamman a gwamnatin Kano kada yadda Allah yana gaya ma Ahmad Rabi za a yi gwamnatin da an dade ba irin ta ba ba don komai ba waɗancan shekara takwas da suka gabata a baya waɗanda ya mai da jihar Kano baya za ga cewar a wannan karan Allah yadda da girma gwamna Abba Kabir Yusuf zai abin da ya kamata wajen ganin ya tuttuba jihar Kano ta ƙara kai matsayin da ya wuce a inda take idan zaka kalli abubuwan da ya yi a cikin wata shida ko bakwai din nan da ya zo duk da ga rigima ta shari'a wanda ya san nauyin da shari'a take a kan mutum ban zaci cewar Abba Kabir Yusuf zai iya irin waɗannan ayyuka da yake yi a yanzu ba amma da yake jajirtacce ne kuma mai san al'ummar jihar Kano ne mai san ayyukan ne ga rigingimu na shari'a gashi kuma yana iya bakin sa gaba ga cewar jihar Kano ta ci gaba kuma alhamdulillah a cikin wata shida da ya fi shekara takwas da aka yi a baya. Mu kuma yan majalisu da na tarayya da na jiha na yi imanin za mu taimaka wa mai girma gwamna tabbatar da cewa nasarar shi ta kai duk inda ya kamata sannan kuma duk inda ya kamata ya ayyukan alheri wanda mai girma gwamna zai yi za mu faɗa wanda kuma mu ne za mu da kanmu insha Allah mun shirya tsaf wajen ciyar da jihar Kano gaba musamman ma ni al'ummata ta karamar hukumar Ungwagwa da Minjibir. Daga ƙarshe ina ƙara gode wa jagoranmu injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso da irin namijin kokari da yake yi a kan mu dukkanin mu yan jam'iyyar NNPP Allah ya saka mai da alheri bangiji Allah ya kara mai lafiya da nisan kwana honorable sana'a da mu wakili kenan wakilin kananan hukumomin ungwaggwa da mun jibra a zauren majalisar kasa kuma da haka za mu dauke kalaman gwamnan Kano injiniya Abba Kabiru Yusuf wanda ya gudanar da su jim kaɗan bayan yanke wancan hukunci na kotun koli wanda ke godiya ga al'ummar Kano tare da mika goron gayyata ga dukkanin jam'iyyun hamayya wajen zuwa domin dai ciyar da jihar Kano Kano gaba. na ƙara gode musu al'ummar jihar Kano ƙoƙarin da suka yi mana da nuna mana goyon baya da addu'o'in nan yau wata bakwai al'ummar jihar Kano da ma sauran magoya baya a faɗin Najeriya da ƙasashen duniya suna yi mana addu'o'i yau addu'o'in su Allah ya karɓa so da haka wannan yanayi da kake gani ba ma a Kano ba ne in ka fita Abuja ma da sauran guri haka za ka wannan abubuwa da aka yi abu ya wuce mu democrats mutane ne masu son ci gaban al'umma kuma a haka muka tsaya saboda haka da wannan nake kira ga dukkan 'yan adawa musamman shi subgawuna wanda ya tsaya takara a jam'iyyar apc ina kira gare shi da magoya bayansa zo a haɗa kai a ci gaba da yi wa al'ummar jihar kano aiki excellency injiniya abba kabiru yusuf kenan gwamnan jihar kano ba shiga birni ba